Bismillahirrahmanirrahim. Rigar Saji. Babi na ashirin. Ta haifi waɗannan yaran har biyu. Dalili kenan da ba ta son tana fita da su. Wai an raina ta har da masu tanka mata. Haka nan ba don taso ba suka tafi tare. Tana tuƙi wayar tana hannun ikilas tana duba hotuna. Kallon ta yarinyar ta ta ce ma yaushe mu zai dawo. Kin ga jiya ma sai da muka ga wasansu har an ji masa ciwo ya kasa tafiya. mam ki ce ya dawo gida za mu yi jinyarsa ko Iki. Kada kai Ikram ta yi irin ta har ya yi rauro ya tara kwalla Karɓar wayar ta tana kallon hoton dadinsu. Shafawa ta yi cikin sanyin murya ta ce, Get well and come back soon, sweet dad. We miss you more. Mam ta ce, Ka yi fushi da ita. Kullum sai ta yi kuka, please ka yafe mata ka dawo mu ganka. kanta ta juyar daga kallon yarinyar tana jin tausayin su Tsawon shekaru da ya ɗiba baya tare da su, ko da ta haife su bata ta ɓoye musu shi ba, kullum sai ta nuna musu hoton shi, tana musu hirar da faɗa musu wannan ne ku. tun ba su gane shi ba har suka saba duk da ba su taɓa ganinsa ba sai a hoto haka idan suka je hutu nan ja mama da abba suna yawan ba su labarinsa duk don kada su tashi ba san ubansu ba sai dai kuma sun yi sahihiyar shakuwa tsakaninsu da abi ɗinsu wato ahmad sai anti sultana da anti simra da siddiƙu ya dawo da ita gaban mama Ya ce dama 'yar Maryam ce don haka ta haɗa ta rike da nata. Har suka iso makarantar babu wanda ya kuma magana. Bayan sun sauka ne ta ga har lokacin ba su saki fuskarsu ba. Fitowa ta yi duk da ta yi latta tsugunnawa ta yi daidai su tana sakin musu murmushi ta ce, Hi friend!" Dadi ya ce ya daina fushi fa kwanan nan zai dawo, amma ba nan ba gidan mama zai je. Idan kun samu hutu sai mu je ku gansa ku. Dariya suka sa cikin farin ciki sannan suka mata fik a kumatu, suka shige cikin makaranta suna ɗaga mata hannu. Miƙewa ta tana ɗaga kanta sama, tana son mai da ƙwallar da ta cika mata ido. A ƙasan maƙoshi ta furta, ya Allah, sannan ta shiga mota ta ɗau hanyar ta ta makarantar. Sauran shekara ta gama, ta zama cikakkiyar likitar mata da yara. Cikin kwanaki kaɗan ya gama shirinsa domin sosai hankalinsa ya yi gida. Burinsa kawai ya ga Mama da Abba. Don ya Ahmad ya kawo masa ziyara sau biyu bai kuma zuwa ba, saboda yanayin aikinsu shi ma. Ranar da ya sanar da Sakina sauran kwana biyu su tafi nanja hankalinta ba ƙaramin tashi ya ba. Nan ta hausa da faɗa ta inda take shiga ba ta nan take bata ba. Ƙarshe dai haka ta shirya ita ma ta biyo sa bai sanar da kowa zai zo ba, don gabansa wata mahaukaciyar faɗuwa yake. ganin kamar iyayensa ba za su saurare sa ba. Ranar da ya sauka kasa shiga falon ya yi, ita kuwa hakimar tuni ta yi wa kanta waje a kan ɗaya daga cikin ƙayatattun kujerun falon tana baza idon ganin wani tun da shigar safe suka yi ta babu wanda ya fita dai a gidan yau wa'antin yara taimaka min da wannan ɗin naki uban ƙiuya ke kaɗai za ki shirya sai ya tsaya ni ya mai da ni kakarsu ai murmushi Laura tana jan hannun Akram ta ce zo nan ubana na kaina zo na shirya ka a natse a daina mana gori Mu sauri kar Baba Habu ya ta jiran ku ko. Mutsika ido yaron ya fara cikin muryar yara ya ce, Umma mu yaushe mamu za su zo? Ni zama zan yi yau ba zan je makaranta ba. Zan zauna jiransu ne. Kumatunsa ta ɗan ja tana masa murmushi ta ce ka bari in sha Allah mai bi ƙarshen watan nan su zo. Idan ba su zo ba mami za ta wa abi magana ya kai ku ku gansa kaji. Ka daina cewa ba za ka makaranta ba kaji yaron kirki. Dan gabar da kai ya ce to umman mu na daina. Goshinsa ta sumbata ta kama hannunsa da na sultana, ita kuma kausar da take musu dariya ta saba affan a kafaɗarta, suka nufi cikin gida don gaida surukan nasu. A bakin ɗan harabar da za ta sada ka da ainihin falon gidan, suka haɗu da Malik da ya gama daga a wajen a tsaye, ya kasa gaba ya kasa baya. kallon rashin sani yaran suke masa sai dai sultana ce ma take mai kallon na ka amma na manta waye kai su kuwa iyayen kallon mamaki suke masa da ƙyar dai kausar ta yi ƙarfin halin mai magana ta ce kamar malik ko saukar yaushe kai ya ɗan sosa ya ce wallahi ko matar yayi ni ne yanzu na zo shine nake son shiga kuma Yar dariya kawai ta yi, ta san kunya da nauyi ne ya hana su shiga. Hanya ta nuna masa da hannu ta ce, To, bismillah na shiga mu je. Haka yana raɓa-raɓansa dai ya shiga da sallama. Daidai saukowar Abba da Mama, tana riƙe da 'yar jakarsa ta tafiya aiki. Da sallama suka shiga. Durƙushewa a wajen ya kasa motsi. Sai Abba ne ya ƙarasa wajensa ya ɗago sa don dukar kafatar ya yi ya ce, Mazaje na, yau kai ne a garin ko ɓatan kai kai ne. To, sannu dai da zuwa maraba. Faɗawa ya jikin Abba ya saki wani irin kuka. Shafa bayansa ya yi ya ce, to meye kuma abin kuka? Ba ga ka a gida ba dai je ka wajen mahaifiyarka ta yi ka fiye da tunaninka. Kamar ƙaramin yaro haka ya ƙarasa wajen mama yana sharar ƙwalla. Tsugunnawa ya a gabanta ya ɗora kansa akan ƙafarta. Yana sauke ajiyar zuciya. Shafa kan nashi ta yi sannan cikin rawar murya mai haɗe da tsantsar farin ciki. Ganin gudan jininta ta ce, Allah ya ƙara kare min kai ya kuma tsare min kai. Ya shiga tsakaninka da mugu. Allah yi maka albarka da kai da bayanka. Amsawa kawai yake da amin. Sai da ta ga ya nutsu sannan ta kalli inda Sakina take da ko kallon su ta yi ba balle ta gaida su. Murmushi mama ta ce sannu Sakina ya gajiyar hanya. Ya matsa fuska ta ta ce da gajiya kam dan mun kwaso ta. wani kallon kausar ta bi ta da shi kamar ta shaƙe ta laura kuwan kasa ɗagowa ma ta yi ta kalle ta don takaici don har yanzu ba wai 'yan gidan suna sakin jikinsu da ita ba ne duk da ta yi dama mara iyaka amma har yanzu ba su ɗauke ta kamar kausar ba mama ce ta ce masa su tashi su tafi ɓangaren su sai su huta kafin a kawo musu abinci kamar daman jira sakina take tuni har ta yi gaba abinta ta ta ganta a wajen da ta yi wannan haƙar ta yi binni a gun ta tabbata da ƙyar idan ba wani abu ne ya samu ajiyarta ba. Cikin sauri ta ƙarasa wajen sai dai abin tashin hankali, kamar ba wajen ba ne don ta kasa gane ina ne ta yi binnin, domin kamar in yi wani ɗan gini ne a wajen. Hannu ta ɗora a kanta tana son sakin ihu, da sauri kuma ta mai da hannun kan bakinta ta riƙe, wani irin kuka na kufce mata. Ba mamaki, ashe Malik ya fara dawowa hankalinsa, har ya yi tunanin dawowa gida. Yanzu fargabarta ɗaya karya tuna da Maryam da abin cikinta da ya bari. Zaman dirshan tai a gun tana sakin kuka, sai can dabarar kiran mamanta ta faɗo mata. Tashi tai ta goge hawayenta ta lalubo wayarta daga cikin jaka. Kiran maman nata tai tana ɗagawa bata jira abin da za ta ce ba, ta sakar mata kuka tana faɗa mata abin da ke faruwa. Ashar maman tata ta saki cikin faɗa ta ce Saddiƙu ne, wallahi Saddiƙu ne kuma sai na ci abu uban yaron nan, shi ya rusa man shiri na shege. ɗan daba ki bar ni da shi yanzu ki lallaɓa ki zauna idan na gama da Sadiku zan dawo kan mijin naki kar ki wani daga hankalinki rarrashinta ta yi sosai sannan suka yi sallama Bangaren su ta nufa tana kiyasta yadda za ta kuma juyar da hankalin Malik daga kan kowa na gidan. Watan su biyu da zuwa su Maryam suka sauka suma, sai dai tunda ta zo Kausar ta sa ta a gaba da kayan mata, sai da ta yi sati biyu sannan ta sarara mata. Nan suka shirya wa zuwa Maiduguri, gaba ɗaya har yaran dan zuwa lokacin sun samu hutu suma, sai ranar da za su tafi sannan suka haɗu da Malik. gabanta na wata irin faɗuwa take kallon sa shi ma ido ya tsira mata yana tunanin inda ya santa dan tabbas kamar ya san fuskar amma ba zai iya tunawa ba kawai da kansa ya nufi mota dan har da shi za a yi tafiyar da sakina hawaye ne ya sauko wa maryam gogewa ta yi ta kalli yaranta da ke ta surutu da sultana ya fito su da hannu da gudu suka zo nuna musu motar da ya shiga ta ita ce kun ga wani can yana kiran ku ku je ku gaida sa amsa suka yi sannan suka nufi motar sai dai kafin su karasa har an ja motar an yi gaba bin motar ta yi da kallo wani tukukin bakin ciki na dukanta ta aka dan bangaza ta juya da saurin. ido hudu suka yi da sakina da take sakin murmushin mugunta an faɗa miki wai za ku samu kan shi ne cikin sauƙi har haka kin yi kuskure dan malik nawa ne ni kaɗai duk macen da ta raɓe sa za ta mutu ko a goruwa murmushi maryam tai tana ɗauke kanta sannan ta ce idan kin isa ki tsince jinina da ke yawo a jikinsa sannan ki haramta wa waɗannan yaran jin ɗumin mahaifinsu ni da allah na dogara kuma shi zai taimaka min a koda yaushe ki yi abinki babu abin da zai faru sai abin da allah ya tsara wuce ta tai ta nufi motar da suka suka shiga zama ta yi tana sauke ajiyar zuciya sannan ta kalli laura ta ce wallahi kin taimaki kanki da kika raba hanya da waccan mahaukaciyar da a ce za ta natsu ta dawo kamar ke ai da kowa ya ja ta a jiki amma ai mutum babu komai a ransa sai son zuciya da neman duniya Allah ya kyauta. Sun koyar da kai Laura ta yi cikin sanyin murya ta ce ki yi haƙuri da duk abin da ke faruwa. Komai mai wucewa ne. kai ta ɗan jinjina sannan suka fara wata hirar daidai nan mamu ta shigo motar sannan sakina ta shiga suka ɗau hanya misalin ɗaya na rana suka isa sun samu tarba mai kyau sai da suka nutsu sannan aka fara gaggaisawa a nan suka haɗu da Sadiku da ya ɗauki ikiram ya riƙe hannun Ikilas yana jin soyayyar yaran har jininsa suna tsaye suna gaisawa yana tambayar ta yaushe ta zo fuskar ta ɗauke da murmushi ta ce kwanan mu kusan sha shida ai da zuwa da aiki da iyali dariya ɗan ya ce iyali ta sai dai a cikin ƙawayenki ki samo man wata wadda za ta iya da ta zurantaka na har yau dai babu wani bata akan iyali dariya ita ma tai ta ce shikenan to na baka ummi in ta yi maka sai ka wa abba magana mu sha biki Kai ya girgiza ya ce sake wata wannan gida da ne yake so ki zaben wata dai. Dariya kawai ta kuma yi ta ce za mu yi maganar daga baya. Amma ni dai ummi na san ita ce za ta dace da kai. Kyawawan halayenta kamar na marigayiya ne. Tana da nagartattun halaye da ni kaina da ina da waɗanda muke ciki ɗaya da sai na mai kamu. amma tun da kaka tabbas za ta zama mallakin ka rabu da batun gidaɗo. Ummi ba ta da hayaniya ba za ta iya ɗaukar faɗan Salma ba. Kawai ka yi shiri don wallahi sai na haɗa maka bam a wajen Abba. Ta karasa faɗa tana mai dariyar mugunta. kai kawai ya kaɗa yana murmushi. Shi kansa bai isa ya ƙi Ummi ba domin ya san idan ya aure ta yayi babban dace, sai dai yana tsoro. Yana tsoron ranar da yaransa za su taso a musu gorin cewa babansu tsohon ɗan ta'adda ne. Ajiyar zuciya ya sauke sannan ya ja hannun yaran suka fita. Duk abin da suke akan idan Malik, tunanin yake tabbas ya san waɗannan fuskokin amma a ina. Ganin zai ɓata wa kansa lokaci ya wucewarsa shi ma, sai dai yaran da ke hannun wannan mutumin da ya gani sun tsaya masa a rai. Suna kama sosai Mama,” kawar da zancen yake son yi amma ya kasa, da haka shi ma ya bar wajen. kwanan su hudu da zuwa aka zauna zaman mitin, a nan aka gabatarwa da a auren Ummi, sai Fanna da Dan Alhaji Yahaya kanin baban saddiku Auren dai mutane da dama aka tsayar da za a yi nan da sati biyu masu zuwa. Kallon kallo ake tsakanin kowa da kowa, sai dai babu mai magana, dole ne kowa ya karɓi zaɓin da aka masa. Bayan an tashi taron ne Malik ya samu Mama a ɓangaren Maman Saddiƙo. Suna zaune a falo gaba ɗayansu har su Maryam. Zama yi yana gyaran murya. Kallon shi Mama ta yi ya ɗauke kai kamar ba shi ba kuma ya ce, Waccan wace ce mai yara biyu mata? Na ganta a gidanmu kafin mu taho nan. Kallon baka da kai Mama ta yi masa sai Kausar ce cikin mamaki ta ce, Ba dai yi ka ce har ka manta da Maryam ɗin taka ba, wacce ka tafi kabari da cikin wata uku katuna ta baki ya ce wanda Sakina ina da wata matar ne ban san ta ba sai dai in so kuke dai na ƙara aure za ku fake da wannan wannan mitsitsiyar yarinyar za a ce wai Maryam ɗina kamar dai na san mai sunan amma ba zan iya tunawa ba Kallon mamaki maman Sadiku ta mai kafin ta mai da kanta ga mama da ta kafe sa da ido. Kafaɗarsa ta dafa. Suka kalli juna ta mata alamar ta biyo ta. Bayan sun shiga ɗaki ne ta kalli mama ta ce ya aka yi kika bari sihiri ya taba miki lafiyar ɗanki haka. Ga nan abu mai muhimmanci ya manta da shi. Zan haɗa ki da ƙanin babana babban malami ne. Insha Allah za a shawo kan lamarin. Shiru mama ta yi tana nazarin maganar maman Saddiƙu. Kafin suka shiga tattauna abin da ya faru tun shekaru hudu baya da suka suka wuce. Cikin kwana uku aka kawo magungunan da Malik zai rika amfani da su. Cikin abin da bai fi sati ba sai gashi ya fara dawowa hankalinsa. Kowa ya yi murna amma banda da Sakina, dan sosai ta ɗaga mamanta hankali akan a sabunta mata aikinta. Ranar da ya kama 'yan matan da za a ɗaurar da su fita wankin kai, don sauran kwana biyu a fara Ibin. So mahi saurare.